Korintiya ta fari Sura ta biyu Sa'ad da na zo wurinku, uwa, ban zo ina sanar da ku asirin Allah ta wurin iya magana ko gwada hikima ba, don na ƙudura a raina, sa'ad da nake zaune da ku ba zan so sanin kome ba sai dai Yesu almasihu, shi ma kuwa giciyayye, ina kuma tare da ku ne da rauni, da tsoro, da rawar jiki kwarai. Jawabina da wa'azina ba su danganta ga maganar rarrashi ko ta wayo ba, sai dai garin jaye na ikon ruhu, kada ban ku ta dogara ga hikiman mutane, sai ga ƙarfin Allah. Duk da haka dai muna sanar da hikima ga waɗanda suka kammala, sai dai ba hikimar wannan zamani ba, ba kuwa ta masu mulkin zamanin nan waɗanda suke shuɗewa ba. Amma muna maganar asitacciyar hikima ta Allah, wadda da ɓoyayya ce. wato hikimar da Allah ya kaddara tun gaban farkon zamanai domin ɗaukakar mu. A cikin masu mulkin zamanin nan, ba wanda ya gane hikimar nan, don da sun gane ta, da ba su gicciye Ubangiji maɗaukaki ba, amma kuwa yadda yake a rubuce kenan cewa. Abubuwan da ido bai taba gani ba, kunne bai taba ji ba, zuciyar mutum kuma bata koriya ba. waɗanda Allah ya tanadar wa masu ƙaunarsa. Mu ne Allah ya bayyana wa ta wurin Ruhu, domin Ruhu shi yake fayyace kome har ma zurfafan al'amuran Allah. Wane ne a cikin mutane san tunanin wani mutum in ba Ruhu shi mutumin ba? Haka kuma ba wanda ya san tunanin Allah sai dai Ruhun Allah. Mu kuwa ba Ruhun duniya muka samu ba, sai dai Ruhu wanda yake daga wurin Allah. domin mu fahimci abubuwan da Allah ya yi mana baiwa hannu sake. Su ne kuwa muke sanarwa ta magana da ba hikimar ɗan adam ce ta koyar ba, sai dai wadda ruhu ya koyar. Muna bayyana al'amura masu ruhu ga waɗanda suke na ruhu. Mutumin da ba shi da ruhu yakan ƙi na'am da al'amuran ruhun Allah, don wauta ne a gare shi. Ba kuwa zai iya fahimta su ba, domin taurin ruhu ne ake rarrabewa da su. Mutumin da yake na ruhu kuwa yakan rarrabe da kome, shi kansa kuma ba mai jarraba shi. Wa taɓa sanin tunanin Ubangiji har da zai koya masa. Mu kuwa tunaninmu na almasihu ne.